A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ya umma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da wannan rana. Fata yan uwa suna cikin koshin lafiya. To muna muku fata alkhairi. Barkamu da wannan rana. Insha Allah ya uwa yau ma dai kamar kullum muna dauke da wani sirri mai matukar amfani kamar yadda kuka na rubuta muku akan cewa idan wani yayi maka alƙawari, alƙawarin wato ainihin baka wasu kuɗi insha Allah amma me bai baka wannan kuɗin ba to idan kana so ka cimma burinka akan ya baka wannan alƙawarin da ya maka ko ma wani irin alƙawari ne to ga sirri na zo muku da shi kada ka manta da ka da ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mu sabon sirri insha Allah zai shiga muku yanku ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri wannan kenan yadda za ku yi wannan sirri ana so kullum kullum ka dinga karanta suratul ikhlas suratul ikhlas kul huwallahu ga tanan suratul ikhlas za ka dinga karanta ta kafa dubu daya kullum kafa dubu daya zuwa kwana bakwai insha Allah kafin kwana bakwai su zo bi izinin lahi bukatar ka za ta biya idan in dai wani ya yi maka alkawari zai baka kuɗi ko zai baka wani abu ko gida ko mashin ko ma menene insha Allah ka ɗauki wannan sirri ka yi amfani da shi insha Allah za ka ga biyan bukata bi Allah a daure a tura yan al'umma domin su amfana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima.